بسم الله الرحمن الرحيم وانا شيء مجلس منا عشرين دقيقة إن شاء الله أتكيد كتاب تزيين الخطاب في آداب السؤال والجواب حقا يقول من اعتزام تاشي لدبين عشرين وإذا أشكل عليه شيء من كلام العالم فلا يبادر إلى الإنكار والاعتراض والنقد والمراء وإذا أشكل عليه شيء من كلام العالم إذا متن يتنبيا مالم يباش أمتع to sai ya zama bai gane abin da malamin ne ya faɗa ba ku ya dan samu rudewa a shikala ya zama ya zaga akwai matsala shi a cikin fahimtarsa a game da maganar da malamin dan yayi yi fala yubadin ila al inkar kai ya gaggawa zuwa musali kai ya musu wani itirazi ko kuma ya ce zai gitta mushe ci alaga tubana ina jin fa ba haka bane shine itirazi wannan kuma yace zai fara masa rabbi shine nakadi ya fara cewa zai masa gyara wani mira'i ko kuma yace zai jayayya da shi a ya tsaya ya duba ka yi tambaya ba ka amsa to in ka gane ba sake tambaya ne kamar yadda aka faɗa mana a ladabi na baya ina jin ladabi na goma sha takwas da nasihar da alimami ibn hajjin rahmatullahi alaihi ya mana ba ta sha takwas ba ce ta sha uku ko to yayi kada mutum ya jayayya da malami alhali tambaya yi ya tsaya ya duba sosai sai ya gani don wani zuwan kan zai ka ce ba haka bane ana duba ko kuma ina jin fa ba haka bane ana duba kai ne ka samu ko wajen karatu ya kan samu wannan matsalar mutum ya ja baki shi kawai ya samu zawganul basar ko killatul i'rabi ko fasadul mawjubi minhu sai ya zama kawai mutum ya yi gyara alhali ba gyara ba ne na yi na ashirin da daya wa iza a al muallimu fil jawabi idan malamin ya kuskure a amsa ya yi tambaya sai malai ya bashi amsa amma kuma sai malai ya kuskure a amsa fala ya rudda alaihi fil hal kan mutum ya ce zai ma da malaminsa da ya tambaya martani a nan take ولا يبادر بالتصحيح إلا حيث يتعين عليه ذلك sannan kai ya ce zai masa gyara a nan wajen sai dai idan ya zama tilas saboda annaci malamin ya yi mai girma idan ba a gyara ba a nan take to zai iya haifar da wani abu kamar misali abin ya shafi tauhidi ko kuma juya wasu haƙa'iq ya ɗau sama mai da ita kasa kuma za a iya samun wasu waɗanda suke da karamar ƙwaƙwalwa sai su tafi su je su ce malam ga abin da ya ce to anan ya kamata a malamin gyara amma abin da kila wata kila ko kuskuren wata fassara ce ko kuma wani abu mai kamar da haka to ba a san mutum ya zo yana ma malamin sa gyara yayi tambaya a nan take ya keɗe da shi sai daga baya ya mushi bayani ya ce kamar kaza shi ba ya je da shi a matsayin ya zo ne a matsayin tambaya ana ga kuma na amsan nan da aka bada kamar kaza aka ce ko to ko za a iya cewa kaza to kaga sai malamin shi da kansa in yana da bincike zai ce ah dama haka muka ce to ina jin wahani na sama shi kenan sai ya gyara ayu jawadin la yaqbu ayu واي سيف لا يربو واي عالم لا يحفو لكل جواد تبوى ولكل سيف نبوى kulli عالم حفوى وقد ذكر العلماء أربع خطوات في تنبيه العالم على خطئه حقيقة ما لم يسن أنبتش وسمى تاقي قداه إذا أكيدي وجنجارا ممالمي أتكد شيء أقواد قسكرا ليه وهي سوني تنبيه الأستاذ على الخطأ بتكرار اللفظ الذي يسبقه ليرائيه إلى الإعادة تنبيه الأستاذ فتكد مالا على الخطأ أو كسكو أقامد كسكرا ليه بتكرار اللفظ الذي يسبقه تحنير ميمي تلقزن بكي بيجا باتا ليغائيه عند الإعادة تيب إذن ما لم يكيل داشي زي ميمي تا تيخي يا جارة إيه. مثالي kai كي jan أنا ما ma سيما sai ma ya kuskure a wani wa ya'malu hina izin sai buri a nan sai ka saki wa ya'malu hina izin sai ka fito da ainin din sosai kai ne ka kawo damuwa sai ya aikata a nan kun gani kai ne ka kawo na farko ce ka maimaita a saniya hanya ta biyu إذا لم ينتبه الأستاذ idan malam bai gane ba bai faɗa ka ba wa karar alkhata ya sake maimaita kuskura aka sa'ilu bis sawabi ala tayri da lisifha to mai tambayar sai ya zo da wannan abin da yake da daidai amma kuma sai ya zo da shi a cikin tambaya to ko za a iya cewa kaza alga malam ko zai iya yiwa a ce kaza to kaga daga nan shi malamin kwakwalwar shi za ta kai mishi sako mm. wani zubin kun san glucose yakan yi karanci idan ana magana idan glucose ya ma mutum karanci a kwakwalwar shi me ke faruwa shikenan in ba ya wasa ba ma sai shede yi don ana magana wani zubin magana ta yawa akan samu wannan sai kwakwalwa ta zama ta bushe babu glucose a cikinta ta zai ga an samu damuwa الثالثة في حال إصرار الأستاذ على قوله idan malamin aka bi wannan hanyar ta tambayar sai ya dage akan wannan maganarsa فعلى السائل أن يؤجل مناقشة حال الدرس المقبل to ya kamata shi mai tambayar ya bari sai darasin gaba sai ya zo da wannan matsala wal yuhaqqiqa huwa minha la'alla as-sawab ma'a al-ustad ya je gida ya sake bincika wata malamin ne ke kan daidai eh, ya sake dubawa in an zo darasi na gaba sai ce malam jiya darasin da muka yi dinnan an ta malam kun ce kaza ko kuma an ce kaza an ce kaza amma ni da abin da na bincika ko kuma malam wani a cikin littafin sa ga abin da ya ce shi ke nan littafin ilimi ba wanda za a ce ilimi a ilimi shi ne babba الرابعة هنيا تقول إذا كان الخطأ في جواب مسألة لا تحتمل التأخير أما إذا كسكورا يقتن شيء ومسألة ذات قتن شيء وذات لو كسكوري بني أو يترتب عليها أضرار ومفاسد كوكما زي يوا أسامو تسوى كو أسامو قناد يوا أجمد ونن كسكورا تعين على السائل أن يصارح الأستاذ وأن ياوز مواجبي شيء يتنبير يفتو فيلي يتيم مالا غيارا shi ce sai a yi gyara domin kada a tafi da banna eh, ɗalibai da yawa wasu suka tafi da kuskuren da malami kuma su je su yada to sai a yi gyara هذه بعض الآداب التي ينبغي أن يلتزم بها السائل المتفقه في دين الله ولن نسوني وسو daga cikin ba da ya wajaba mai tambayar da yake son ya fahimci addinin Allah ya kamata ya nazarce su إن كان يريد ذلك الفقه إن فقه يكيس وقد اقتصرنا على هذه الإشرين حقيقة من تقيت أكون أمة وإن أشغن أشغن هند أليكينا إيه لأهميتها سبو دمهم تنسو والاشتمالها على غيرها كما سنقن شو سنسو أشكم ولا دبن ذاك سامو ذاك إيه استنباط ولا دبن شلا دبن ذاك أمة فإن بعض الآداب يدخل في بعض فإذا إتتشي wani ladabin na shiga cikin wani إذا طبق السائل هذه الآداب في سؤاله idan bai tambaya ya aiwatar da waɗannan labibban a cikin tambayarsa fa innahu insha Allah yuwaffaqu ila maramihi wa yusaddad mm. babu shakka da izinin Allah zai dace za a dace da shi zuwa ga burinsa kuma ya zama Allah madaukakin sarki ya datar ya daidaita shi ba zai zama yana kwarakwarai yana aikata abin da ba daidai ba su ne na dubba guda ashirin ga suna hmm? to Allah ya taimake mu yanzu sai adabul jawabi yanzu an gama da mai tambaya sai kuma mai eh, mai amsa shi kuma za a zo kan shi a ji waɗanda ladubba ya kamata yi littafin da aka rubuta kan adabu mafi yawanci malamanmu na da sun fi kawo ladubban malami mai ba da A kamar yadda za mu gani ina jin mun ambaci wasu daga cikin littafin Allah madaukakin sarki ya taimake mu sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa